ina gode muku kwarai da gaske wannan ta zuwa da aka yi muhimmin abu ne domin na samu dama wanda mutane da yawa na da ban ga fuskokinsu ba amma na ba kasa gani ina da labarin sun yi makuwa amma ina jin yanzu gane ku daina kallon hannuna mai faɗa saboda haka ina so jawo hankalinku da cewar in kun koma gida a ci gaba da magana da mutane kar ku ɗauka inda kuka gane kuwa ma gane wani ranar fari ke gane wani sai rana ta biyu ko ta uku ko ta hudu wani ma ƙarshen ta shi ne na ƙarshe na gane saboda haka a cika magana musamman matasa maza da mata wannan zuwa yana da mahimmanci domin duk wanda aka ba wani abu sai ya zo ya ce ya gode to abin da yake nufi shine dole a karo a tafi aje a yi addu'a na maganar wannan shari'a cikin yadda Allah muna ganin haske to amma an ba abu ya shigo hannun ka kare ka ba sai a ci gaba da addu'a kuma ko an samu din ma za mu ci gaba da addu'a ta nasarar aiki kuna ganin yadda aka fara aiki duk da wannan shari'a tana ɗauka hankali da lokaci ma duk da haka ga ayyuka na ana ta yin kokari kuma Allah da gwamnati za ci gaba da kokari tunda sun nuna tsarin da aka gina na wannan tafiya kamu sun yadda za su ci gaba da wannan saboda haka muna gode wa su dattawan nan wanda kullum suke tsaye wajen tabbatar da yaɗa wannan manufa ko muna gode wa matasa wanda dama su suka fi kowa fahimtar wannan tafiya akwai mutane yanzu suka ji za ku zo zaɓaɓɓu suka nuna sun so su zo wannan guri amma ba samu ba saboda rashin isasshen notice saboda haka muna godiya ku ci gaba da haɗa kanku Ku ci gaba da haƙuri da juna wannan aiki tafiya ce wacce take muhimmiya kuma Allah da mai nisan gaske saboda kullum mutane suna ganin suna samun bambanci tsakanin waccan gwamnati da muka da wacce ta biyo baya ta saki layi da kuma yanzu wacce ta ɗau layi taimakawa mutane mabukata wannan tafiya tamu tafiya ce ta talakawa inda ba rigima muke da kowa ba amma abin da muka sani shine idan kana da ɗaya kai dubu mara lafiya ka kula da shi mai rauni ka kula da shi waye mai rauni waye mara lafiya waɗanda suke a yau din nan suna nan ba su da abin da su suna nan suna so su je asibiti ga asibitin amma ba za su iya shiga ba saboda ba su da kai mutane suka san kai yayansu makaranta amma saboda talauci suna ganin waccan ta fi waccan kyau amma dai ba yadda za su yi sai abin da ya sa mata suna nan yanzu suna son su sana'a ba su da hali kuna jin da ne mutane suke kuna ne tun da kuna sauran rediyo ko tun ana jirgar dubu kai da muna yara an aka ce kan ɗari siratun yaro aka zo aka wuce kan ɗari aka yi tafi naira dubu aka tafi miliyan yanzu miliyan ake tafiya ake magana kai wasu ma yanzu ce miliyan ake ci biliyan ɗin sau biliyan ku cika ya ba yanzu da za a kai tiliyan bebeji a ce asibiti na tabbata irin jin daɗin da za a yi ba kaɗan ba ne amma wani saboda rashin kishi wani saboda rashin tausayi da tsoron Allah shi kadai to wannan shi ne dama bambanci kuna ganin wannan gwamnatin daga zuwanta ta tarar da bashi bashi bashi an ci a bankunan gida an ci a bankunan kasashen duniya an ci na mutane a jinsu su. amma suna zuwa sai Allah ya buɗe hanya ko kuma haka muka yi 99 haka muka yi 2011 to ga tarihi na tafasa. kansa a ci gaba da addu'a muna ganin addu'o'in da kuke yi muna ganin tarurruka da ake yi a gidan ɗan majalisar tarayya muna ganin duka ƙoƙarin da ake yi na tabbatar da cewa wannan tafiya ta samu gindin zama a jihar kano allah ne ina godiya kwarai da gaske a nan nake addu'a ya ɗauka zo lafiya Allah ya mayar da ku gidajen ku lafiya da ba su lafiya